duka shan akwai tambayoyi guda hudu sai kuma kasan fa tsoron tambaya ne <laughs> insha Allah wa karatu Allah za su wannan eh, tambayoyi guda hudu sai addu'a guda ɗaya da ikon Allah tambaya ta farko shek suke cewa ko take cewa ne rubutun assalamu alaikum wa rahmatullahi malam tambaya ta akan idda ne wasu sun ce wata uku ne to amma wata matar tana yin jini ne sau biyu a wata ɗaya to malam jinin za a kirga guda uku ko dai sai da lalle sai ya kai wata uku tukunna to assalamu alaikum wa rahmatullah a takaice jini ne ake kirga jinin ne shine abin kidaya ba watan ba watannin an sanya su saboda ga wanda ba ta yin jinin sai aka yi hukunci da mafi yawan al'adan da mata suke kai mafi yawan mata mafi yarin jaye Shi ne suke jini a sau ɗaya suke jini a wata wanda suke jini fiye da sau ɗaya su ne nadir ko wal'andaru la yi mm. wanda suke su ne ‘yan kaɗan ba a yi hukunci da su a shari'a to amma dai asali shi ne batun jini saboda shi wannan jinin shi ya ratayu da hukunce-hukuncen da ake so a zartar kafin iddan ko bayan iddan kunga kafin iddan inda ba ta jini uku ba miji yana da ikon ya maida ta kuma dole ta koma idan ba ta gama jini uku ba na biyu kuma an tabbatar da mahaifanta baya dauke da komai musamman ce jini so uku an san mahaifanta ya wofanta daga wani abu ba za a dauki dan wani a kai gidan wani ba idan har ya zama na ba komai na uku shine matukar mace namiji ya zamto cewa a jini uku ne an ba shi dama ba tare da ita an zalunce ta ba wannan mun karanta yi tafsirin shi a suratul baqara asali da ba sa lissafi da wannan sai mutu ya saki mace so ɗari kuma ya ce ya dawo da ita tsakanin safe da yini zai ce ya sake ta ɗan ya jibe da kuɗi an jima ya samu sai ce ya dawo da ita to shine sai Allah ce a falaku marratan daga yanzu abin ya tsaya biyu kar ya zama rashin tunani da lissafi to wannan abin da nake so in kai gare shi shine idan mace ce jini uku namiji bai maida ta ba to yanzu tana da haƙƙin ta ce ba za ta koma ba bai zama wajibi ya maida ta ba yana da hakkin ta ce ba ta koma gidan shi ba in kuma za ta koma gidan shi to sai an sake ɗaura aure tsakanin to saboda haka dai a takaice wannan jini shi ne abin lissafi ba ba watannin ba ni da iya abin da na sani a matsayina na almajiri wallahu a'lam jazakumullahu khairan mai tambaya ta biyu tace malam barka da zuwa muna maka fatan alkhairi malam muna so a bawa iyaye mata shawara ne game da wata ɗabi'a da take faruwa da su suna ba wa 'ya'yansu wayoyin hannunsu sannan kuma wayan hannun nan su iyaye matan suna kallon abin da bai dace ba a cikin wayoyin sai zamto wasu lokutan su ma 'ya'yan suna kallo yana kuma tarwatsa tarbiyya wannan shine abin da suke so a jaya eh, gaskiya wannan wannan yana da matukar muhimmanci jan hankali kan kusan ma ai wannan bayanin kadai da aka karanta ya isa mai hankali ya gane haka yara in har zai kai ga a basu wayar kalla to ya zanto inda za su shiga sananne ne kuma kana wurin san ina za su shiga kuma kana wurin kuma ko suna wurin ko ba ba su aka yi ba ni dan ina ba da shawara da duk wanda ke hawa social media musamman tiktok to ma rinka bude shi gaban yara saboda shi dama da ka shiga su za su je kuma algorithm abinda kawai ya zo musu a jeren giya shi za su je ana cewa abinda ka fi yawan kallo shi ya fi yawan zuwa ba lallai ba ne ba bane zo jira za ka bude kalma ta farko da za ta fito daga tiktok din na rusa tarbiyyar gidanka za ta yi ban taɓa mantawa ko ni muna tafiya da shi a mota tare da shi akwai yarinya ta karama karaman yarinya ce a baya a motar na ɗauke shi a wata fita sai zai duba a wayan shi kawai farko sai shiga da sunan shi eh, tiktok kalmar farko da ta fito kawai suna aka faɗi na wani abun nan na jikin mace wallahi sai yarinya ta ce baba menene ya shi tambayin da ce mun kenan ta ce baba menene sai ta maimaita abin da suka fara saboda bata sani ba ta ce me ya shi to na ji jikina ya mutu to kun ga irin wannan yana da illa kwarai da gaske yana da illa gaskiya ba daidai ba ne ni shawarar da nake bayarwa wato da ina da fahimtar a hana yara ma duk wani mu'amala da irin abubuwan nan gaba daya amma sai na gane kuma mu zai mu hana su sai wasu su zagaya su bata su da wannan abu saboda dabi'an su suna son abu to mai kokari ne controlling ne ne managing situation din abin yi shine in yaro ya zaku da irin su TV game ko kaza ko desktop eh, abin nan laptop ana dan samun san laptop mai sauki ko abu ni shawaran da nake gani a installing musu wani abu da ke da alaka da games ko da irin abin da suke so din sai su rinka yi da shi wanda bai ma da alaka da in kaga intanet ya connecting to ba waɗannan social media din a ciki ina fata an fahimci wannan ko a samu su wani dan ipad da za a iya siya yawanci ana samu su har dubu sun saba'in za ga mai ɗan kyau da za a iya abin nan da shi sai a downloading abin da nasu ne ba ke ba ne kuma shi ma karye occupying lokacin su mafi yawa kawai zama wani refreshment ne sun dawo gida da yamma sun gama homework duk wanda ya riga gama homework zai yi game na minti sha biyar shikenan kuma kar a sai musu da yawa a sai guda ɗaya su rinka rotating wane ya minti biyar wane in sun gama duk su je su kwanta ko su zai su maraja'a to wannan yayi hatta youtube da kuke gani da youtube da google akwai na kit a yi ka gani kai browsing akwai kit sun san yara ne ake so a yi masu duk abin da suka suna kawo shi daidai da tunanin yaro duk da ni na kusan a nemi tsara da wane ne sunansu mm. akwai wani application yana jin tsara da waye sunan shi da wuya ka sa ma yaro baka ga yana tsananin kaunan wannan katun ɗin ba kuma cike yake da aƙida mai kyau da tarbiyya da koyon turanci da larabci sun shirya shi ya yi kyau ai downloading ɗin sa na kuma da shawara a wannan na tsawaita a amsar ayi hakuri assalamu alaikum alkhairi akar makallahu tambaya ta kusa da ƙarshe. ba ta ƙarshen ba eh ta kusa da ƙarshe ne tace assalamu alaikum malam tambaya na ne malam ina da kuɗi ina so kuma na je umra ban taɓa zuwa ba hmm. to kuma mijina yana bukatan jari don jarinsa ya yi kaɗan sosai na ce malam umaran zan je ko na ba shi ya ƙara jarin malam a ba ni shawari wanne ya kamata ga na algafa ta da na yi lakciya minti arba'in ba su motsa ba lahiya lau <laughs> sahu a daidaice ko kabbara na kirkin nan ban ji ba amma dai sai jirgin suke to yanzu kan an zo wurin kenan to bari ka ga malam jamilu ne wata jarabawa wanda suke so ta ba mijinta jari fi kabbara wanda suke so ta je umara fi kabbara ko? Thank <laughs> you. to jama'a kun ji dai da wannan kabbarar ko kun gane fatawar su to to ni ma ku saurari tawa fatawar wannan tambayar ba ta bukatar amsa guda ɗaya tsaye idan mijinki kin tabbatar da nagartan shi kuma kin tabbatar ba shi da shi ni shawara na ki ba shi aro ya ja jariki ta wasu ne Allah zai ba ki wani bisa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan duk wanda ya musanya wani abu in dai don Allah ne to Allah ya alƙawarin zai musanya masa shi ko muna ba shi shawara kar ya karbi ta da sunan jari ya mata kishiya jarin nan da ya ce rike a matsayin jari kun ji fatawa ta farko fatawa ta biyu idan mijinki yana da daman samun wasu kuɗin a wani wuri da zai iya jari da su to ki tattauna da shi ki bashi baki in zai fahimce ki ya ara a wani wurin kuma ya miki izini ki umara saboda umara tana kankara zunubai kuma tana kawo kuɗi eh tana kawo kuɗi haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa tabi'ul hajji wal umara ku rinka yawan yin hajji da umara in kun yi ku ƙara in kun yi ku ƙara fa innahuma domin yawan aikin hajji da umara yan faqr wa zunub yana kore ma mutum talauci kuma yana kore ma mutum zunubai ya zanto bai aikata ko a gafarta mishi waɗannan zunubai din saboda haka yanzu shawarar mu ya koma tsakanin yadda ke kika san mijinki saboda wannan fatawa ce hmm. ba za a yi fatawa akan Aisha kuma shi da akan Khadija ba ko fata wadda za a yi ma fatima ba shi za a yi ma hafsa ba kun fahimci maganar akwai bambancin yanayi idan muka yi fatawa na bai daya zai iya waye daidai da wata ya kuma zautu ya cutar da wata shi yasa ne muku mai baki biyu sau da haka in har mijin kikin san yadda kwata taso da akwai mazajen da ke kan kikin san in yana da shi wannan sunan shi na namiji sunan shi namiji kuma da da maza an dawa muke mu muhadara na tabbatar gaban da kuka je na ce ku ku yi hakurin su ma anan su ma hakurin namu ba su saboda ana gane karamcin namiji da iyalansa da ƴaƴansa ne da haka ake ganewa a ganka kosashe a ga iyalanka da yunwa ai ba namiji kake ba ko a ganka cikin rufin asiri asan asan a ga ƴaƴanka kaman an roro su ai baka koyi da annabinka ba khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli haka annon sulasula ya faɗa to in kin san irin wannan mijin an kai ga haka kada kuma ki ce aini yana min kaza kyale yana miki kaza in dai kin san zai samu in ya samu za ku amfana to gaskiya ina ga shawarar ki bashi in Allah da ubangijin da ya baki wannan zai baki wanda ya fi shi sannan kuma na biyu idan har shi yana da mutunci da girmamawa kamar yadda har kuma tun da kaji ta ce in bashi na tabbatar kin ya gamsu akwai wani satin level na alaka mai kyau tsakanin dan idan mace ta san kana musguna mata ya ma za ta gaya ma tana da kudin tuni za ta shiga adashi ko ta tura ma kanwance ta ce ki rinka mun online business ina gani ki sa ofe na in rinka ganin alal kai ka dauka whatsapp take amma kirga ofe take <laughs> ana yin haka su ma mazan kuma suna yi to wannan shine abin da ya kamata a iya fahimta ta wallahu alam game da wannan game da wannan fatawa da kika yi idan mune kin gamsu da shi samuwan samun shi samun ki ne za a ɗan tafi tare a tsira tare to ana yi saboda idan kika yi mishi wannan ina tabbatar miki in dai namijin ne da gaske to wallahi gaba ko wani musgula masa kika yi bai da zaɓi da zabi in banda ya hakuri da ki ni ina da dan uwa na jini bari faɗa muku wannan dan uwa na ne auren zumunci ne da shi da matan dukkan su yan uwa ne dukkan su yan uwa na ne matar da na je wurin sa wani lokaci muna magana da shi matan ta shiga ita mun fi kusanci da ita fiye da shi a dangantaka sai ke ce mun malam da yawan mutane wanda ba su san me suke ba suna surutu game da wannan tata na ce kamar ya ce wasu har zaginta suke Hakuri nake bata ina so kai maka bata baki in har dalili ya sa kai maka magana na ce me ya faru Yace suna cewa kyautata wanda nake mata wai ya wuce hankali tana juya ni yadda ranta ya sai ce malam in ni ne waina na yadda ta juya na haka inda yi wannan juyawan na ce mai yasa ya ce malam mafarin arzikin da Allah ya ban wanda su sai da ne arzikin suka zo jikina ita ne dalili ya ce na aure ta lokacin ina 400 double a Ahmadu Bello University da muka gama ne aure ce ita ta karbi takardar makaranta na ta ce wallahi kafin in gama makaranta da gwal ɗin da aka sa mata na aure da kaza ce wallahi duka siyarwa ce ta bada ne registration ne project ne kaza da su kudin kayan auren ta siyar ta bashi yace da na gama ita ta dauki takarda na ita ce Abuja ita ne kaza wurin dangi ta samuwa ne aikin farko da na fara karɓar albashi ita ta samu aikin duk yadda nake struggling sai da ita ta wuce ta samu aikin yace to ni a yanda ya faɗa yace ni yanzu dan iskan ina ne da bazan kyautata mata haka ya fara hmm. ce ni dan iskan ina ne da ba zan kyautata mata Ya ce so da haka duk abin da za su faɗa sun dai in ma ka ji ana faɗi to ji kai zai iya gaya ma kaji dalili to ke ma zai ke bashi umara sai ce ni dan iskan ina ne da tafin kudin umaranta kuma yanzu ba zan kai mata gida da mota ba Allah ya sa ta ranar mu ji haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam shek wannan tambaya ta karshe ta ce assalamu alaikum malam Allah kara malam lafiya da nisan kwana da imani don allah malam ina son ka min karin bayani game da ayatu shifa da ayoyin da ake karantawa da yadda ake amfani da shi na gode sai ta karshe kuma addu'a ne da ke cewa assalamu alaikum malam muna yau malam barka da zuwa malam ina son a yi wa ƙanina addu'a ne yau ya tafi libiya da fatan allah ya kiyaye mishi hanya ya ba shi lafiya ya kai shi lafiya na to mai tambaya ta farko na tabbatar bidiyo clip din mu ta gani da wannan tambayan ta zama kamar Hassan da din na wani bidiyo ne yan TikTok suka je suka yanke ba su kawo karshen bidiyon ba eh. sai ne zama mun jagwal har a gidan mai an tare da ana tambaya na wannan tambayan da kai magana ne game da kare kai daga sihiri ko karya sihiri din wannan malam malam Zaid Wahab al-Qahtani ya kawo cikin littafin al-Ilaj war Ruqa in kun duba yanda ake amfani da magariya wurin karanta waɗannan ayoyi na ayatul shifa a ciki da kuma ayatul falis sihir ne nake ga take so ta ce eh, ayatul falis sihir Allah su ne wanda suke ba da kariya daga daga sihiri ko kuma karya shi idan ya riga ya shiga jiki wanda yadda ake amfani da shi din ban kawo a wancan karatun ba sha ake kuma a yi wanka da shi kuma magariya ake sa guda bakwai a daka su a sa a cikin ruwan wanda ruwan ba zai wuce kila lita hudu ba nake ga ko na a makamancin wannan kuma karatun ana so ka karanta hucin karatun yana sauka saman ruwan da za ka kake karantawa din sai dai kashi ayoyin ba zan iya kawo su yanzu a jere ba sai dai ina ga tun da ce zai kyautu ina ga kila mun sa shi ko a screen ko na makamancin wannan karkashin wannan bidiyo din wanda ya gani ko za faɗi surorin da lamban ayoyin sai su waiwai da za shi a ƙasa malam jamilu dama ya riga ya san su insha Allah zai samu ku akwai group da ko na abu na karanta da za a sanya wanda suke jin mu daga nesa a media sai a sata nan wanda kuma zaba suke nan makaranta insha Allah malam jamilu zai attachin din shi da wannan sai a turo ayoyi da za a gani akwai ayatul shifa din su ma guda shida a cikin alkur'ani ayi na neman waraka kaga irin wa idan maridtu fa huwa yashfin da sauransu wannan nazilu min alqur'ani ma huwa shifa'un inda su ne suna nan guda shida ne su su ma da fitar da su amma su za yi su a ruwa ne ka sha da sauransu Allah ta'ala ya dace da ina ga wannan shine a takaice sai mai roƙon addu'a na dan uwanta da ya tafi Libya muna roƙo Allah ta'ala ya kai shi lafiya ya tsare sannan kuma abin da ya je nema na alkhairi Allah ya bashi dukkan masu nema da wanda ma ba su roƙa ba Allah ya sanya mana albarka a neman mu Allah ya taimake mu da taimakonsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sheik ubangiji Allah ya saka da aljanna ya ji kan hajiya ya sa baba ya kyakkyawan karshe ya tarbiyyantar da zuriyarka akan turba mai kyau a samu daga cikin iyalanka waɗanda suka fi ka hazaƙa da ƙwazo da taimakon addini to gaskiya ba abin da za mu ce mu bai zai iya bayyana adadin yawan godiya da za mu isa malam ba saboda tabbas malam yana karrama mu yana sharrafa mu a duk lokacin da wani abu ya taso na addini muka yi waya da malam zaka ga akwai abubuwa da yawa da yake da shi a gabansa na tsarurrukansa saboda mutum ne wanda yake da tsari to amma tattare da haka zai yi squeezing sai ya dan jacan ya jacan sai ya tsoma mu a tsakiya wanda gaskiya wannan an mana ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba malam muna godiya ubangiji Allah ya haɗa mu a gidan aljanna wannan ziyara da malam ya kawo a daidai wannan bagare da ikon Allah yana daga cin tattaunawa da muka yi da su waɗanda suke ɓangaren umar waɗanda muka gaya musu muka musu alƙawalin cewa insha Allah idan malam ya zo muka gama tattaunawa akwai majalisi da malam yake gudanarwa kamar a cikin karatunsa ma ya ambaci majalisin nasa wanda majalisi ne wanda yake na mata alfaro wanda kunji ya ce tun 2008 ake gabatar da wannan majalisi kuma har yau ana yi to insha Allah muke so ya zamto mu ma mun dauki wannan tsari wanda mun fara sati biyu da ya wuce har mun tattauna wanda in Allah ya daga ranar alhamis za mu dora amma shi majalisin ba na muhadara ba ne majalisi ne na sa littattafa a yi littafi a gama wannan a ɗauko wannan a sa wannan a gama wannan saboda ya zamto an samu zamantowa cikakkun ɗaliban ilimi Allah ya tabbatar da mu wanda a tattaunawa da muka yi da malam malam ya ce yana ba da shawari kamar yadda majalisinsa na mata ya fara alfaru akwai littattafa guda biyu zuwa uku wanda da za mu sa tsariƙus salihin amma malam sai ce a ɗauki maddatul aqida sana ɗauki kuma tarbiyyatul aulad a fara da su littattafa ne waɗanda suke yan kutai haka ba su da yawa mm. za a gama kaga an shiga wasu shi kuma ɗalibi kullum yana so ya ya gama wannan littafin ya shiga wani littafi to da ikon Allah a wannan matsaya ɗalibai suna ji na musamman su waɗanda aka fara tattauna majalisin da su daga ranar alhamis insha Allah za mu fara waɗannan littattafa guda biyu da ikon Allah sannan kuma idan an gama za mu ƙara shawartar malam wanne ne za a sa saboda malam ya riga da tsawon shekara kusan ashirin ana gabatar da majalisin to da ikon Allah wai da na gaba ake gane zurfin ruwa a taron muke da akar maka Allah in inda ka tattaka na kaya mu ba za a bar mu takawa da ikon Allah ubangiji Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya malam makaranta ta al'iman tana godiya mutanen garin Gombe Kaf suna godiya da irin karamci da kauna da kake nuna musu insha Allah kamar da muka faɗa an jima tsakanin Maghrib da Isha malam zai gabatar da muhabara kofar gidan Alhaji Ibrahim Aliyu Mai Zare da shi da malam Abubakar Musa Giya da ikon Allah muna fata ubangiji Allah da ya kawo su lafiya ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya kuma ubangiji Allah ya mai da su gidajen su lafiya wannan ƙasa ta mu ubangiji Allah ka ƙara mana tsaro ubangiji Allah ka ƙaro mana albarka ubangiji Allah ka bamu damuna mai albarka ya ubangiji Allah dukkanin matsalolin da yake addabi da wannan ƙasa ubangiji Allah ka mana katangan karfe da su malamai duka da suka taru ake taimaka wannan tafiya ubangiji Allah ka sakanta kowa da alkhairi abokin haɗaka na wannan makarantar Alhaji Shehu Muhammad Bello ba ma mantawa da shi cikin addu'o'in alkhairi saboda da shi kaɗai ne ƙilan bai zai iya ba da ni kaɗai ne ƙinan ba zan iya ba to amma da muka haɗu mu biyu sai zamanto abubuwan kuma alhamdulillah suna tafiya wanda malam ya riga da ya san abubuwa da yawa a kayinsa wanda muna masa addu'a ubangiji Allah albarkace shi ya albarkaci zuriyarsa ubangiji Allah ya tayar a cikin zuriyarsa waɗanda za su dinga yada irin wannan ayyukan alkhairi iyaye waɗanda za a yaye ɗaliban su ƴaƴan su a wannan yayin ubangiji Allah ya musu albarka kowa na da buƙatun alkhairi Allah ya biya mana akar kai ibnu sabil ne eh. addu'a <laughs> to gaskiya ne mu wayo kenan eh Allah ya saka mu dan uwa malam Waiwaiji da alkhairi kafin mu yi addu'a akwai karatu da nema mata a kurmin mashi kusan shekara shida ko bakwai da suka wuce shine warware sihiri hanyoyin warware sihiri duk wancan abin da kuka tambaya yana ciki ga shi aji alalubo ko jiyo din kusan shekara shida baya ko takwas ma ya turo saboda haka zan tura malam jamilu wannan bayanin yadda da ake warware sihirin banda ma wanda na fada gaskiya duk suna cikin audio din saboda haka an huta shehu zan tura ma malam jazilu audio din insha Allah zai share muku wanda kuma suke jin mu ta social media za su iya samun audio din ta hanyoyi kamar haka na farko a telegram za su iya sacin din Umar Shehu zariyar Fan Fan za su ga telegram din da kwai kaya ne mai babbar riga a jiki channel din yana da followers guda dubu sha biyu da wani abu in ka gani shi ne asalin original namu to in ka shiga za mu shi yanzu haka za ka gan shi na biyu shi ne wanda suke cikin whatsapp group mu mai suna sun sa umar shehu zariya ne shi mako umar shehu zariya za ka gan shi eh, a wannan za a sa na ƙarshe shi ne ga wanda bai da dukkan waɗancan biyu zai iya mu magana kai tsaye a whatsapp sun tura mai link ya joinin a namba 08062710092 08062710092 ko kuma 62 a 62 an kasa wancan lamba ka za ka hana na kasan lamba <laughs> wannan lamba ita ce lamba ta ta da'awa 08062710092 eh, ko kuma yi monika il magana a 08065918815 shine ne don banka ko 08065918815 mm. wannan in kai kawai kana turo ka ce kana cewa karatu ke nema ba ya amsa ma sallama ko wani abu kawai da za a tura maka link sai kai joinin ka je kai downloading iyakansa kenan Allah ya dace da mu sai addu'a da zamu rufe da shi sai mai addu'a mu ta gaba da yake nan ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده يا ربنا تفرقا محصوما اللهم آت نفوسنا تقواها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 اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة